Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din, kada ka manta ka danna mun subscribe da alamar liking. Idan kuma a TikTok kake kallo na ko a Facebook, kar ka manta da yin follow dina. Nagode, mu je zuwa cikin bidiyon mu. A bidiyon namu na yau za mu bayani ne akan yadda za ka ɗauko bidiyo daga cikin Facebook ka sauke shi a wayanka. yadda za ka yi ɗauko bidiyo daga cikin facebook ka sauke shi a wayanka ta hanya mai sauƙi kuma ba tare da ya jama wata data mai nauyi ba wacce ba ka tunani insha Allah in ka biyo mu har zuwa cikin ƙarshen wannan bidiyon namu za ka ga yadda ka ɗauko cikin sauƙi bidiyon namu ba tsayi zai ba amma kar ka manta idan a facebook kake kallon wannan bidiyon namu kai following kai liking idan kuma a youtube kake kalla kar ka manta da yin subscribing mun gode yanzu za mu tafi izuwa cikin facebook ɗin light kenan za mu je mu nemo facebook wannan shine facebook ɗinmu za mu danna akan facebook bayan facebook ɗinmu ya buɗe dare daga nan gurin ga inda ake kallon videos kenan za mu danna a kai bayan mun danna akan inda ake kallon videos za mu je mu nemo bidiyon da muke buƙata mu yi downloading ɗin shi bara mu nemi bidiyo Misali ga wani bidiyo nan gurin wasu yara na wasa to muna so mu ɗauko wannan bidiyon ne kawai daga nan ƙasa za mu ga inda aka nuna alama aro wajen yin sharing kenan za mu danna a kai. Bayan mun danna a kai za mu zo ga nan inda aka rubuta coffee link sai mu danna akan coffee link. Sorry bayan mun danna akan coffee link to direct link ɗin mu yayi sai mu dawo baya. Bayan mun dawo baya za mu je mu nemi application ɗinmu na Zenda kenan. Zenda wacce ake turi ga ta nan Zenda sai mu danna a kan Zendan mu. Bayan sai mu ɗan jira ta buɗe wannan tallace. To bayan mun jira Zendan mu ta buɗe daga nan ƙasa ga inda aka rubuta social social an rubuta iya social kenan a gurin sai mu danna a kai. Bayan mun danna a kai direct za mu zo gashi daga nan gurin za ku ga an rubuta First and download kawai za ka danna akan wannan gidan ɗin rubutun ne direct za ka ga yana research kenan sai ka danna akan facebook ɗin ka sai ka danna just one bismillah ya ɗan wuce ne ba za mu ɗan koma ba za mu koma direct yanzu bidiyon mu muna sauke shi kenan bara yana gama sauka zai bude mana to direct yanzu bidiyon mu ya gama saukowa kenan ga bidiyon mu wanda muka je muka bude daga cikin facebook gashi nan za ku ga yanzu bidiyon mu ya buɗe gashi nan bidiyon da muka yi downloading yara suna wasa gashi nan za ku ga ya yi downloading to wannan ita ce hanya da za ka bi mafi sauki ka ɗauko bidiyo daga facebook ta amfani da xender